wanda yake shirin a sakon mai ta zuwa ga lawal ahmad dan wasan hausa wanda yake shirin kwana ce menene sunan shirin ma ni dai ba kallo nake yi ba to amma alhamdulillah na san dai al'umma sun san wannan dan wasan hausan wanda ya fito ya daraja manzon Allah ya faɗa cewa Allah ya yi komai da kowa dan annabi Muhammad ne aka samu wannan ta jaki to lawal Ahmad abinda da nake so na izzasu izzasu haka ne ko lawal amur abin da nake son sanar da kai shi wa'annan tun farko daga malamin su ibnu taymiya an gina su ne akan in manzan Allah shi Dr. Idris wallahi makin manzan Allah ne kai tsaye ba ko kwanto Dr. Idris makin annabi ne kuma ba addinin musulunci yake mai aiki ba Dr. Idris kwangila yake mai hudawa dalili saboda ya ɗauko koyarwa ne irin ta malamin su kuma koyarwar malamin su ya saba ma koyarwar malaman duniya ba wai kawai ibnu taymiya da almajiran sa su ne malamai a duniya ba a'a wanda bangare ne dan kadan da shi da almajiransa bangare ne dan kadan a cikin addini wanda su ne almajiran ibnu taymiya lawal Ahmad ka sani duk abin da duk abin da ka san ya nuna darajar manzon Allah zaka samu ibnu taymiya da su eh, ibn al-qayyim al-jawziya da su bin baz da su eh, abdul wahab ma'ana dai wanda suka dangantu da ibnu taymiya in dai abu ya nuna darajar manzon Allah to za su nuna wannan hadisin ma ba ingantacce ba ne duk kuma hadisin da ya nuna kaskanci da manzan Allah za su nuna wannan hadisin ingantacce ne kamar hadisin annabi na fitsari a tsaye kamar hadisin iyayen annabi na wuta kamar hadisin kamar ga sunan dai abubuwa da ake jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya je gidan wata mata ya kwanta a akan cinya ta hamma ta cire mai kwarkwata da irin duk wani abu da wanda yake nuna kaskanci ga manzan Allah shi Idris Abdul Aziz ya ɗauko wannan karatun ne daga wurin malamin sa Ibn Taymiyyah an fahimta ko duk hadisin kuma da ke nuna girman annabi darajar annabi sai sai hadisin bai inganta ba misali kamar hadisin za san baitumul walada muhammadan fa akrimuhu wa Ausi, lahu fil majalisi wa la tuqabbihu lahu wajhan annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kun haifa da kun sa mai suna muhammad to ku girmama shi kada ma ku kada ku kada ku ainihin daure masa fuska sannan in ya zo a wurin zama ku ba shi wuri ya zauna amma bari sanya muku ku magana wannan da kacin ku ji ta ji wani jahili wa an turo mu wai kamar yana mai da mun ne farko kalmar sai da na bude shi cewa ai an yi duniya da lahira dan manzon Allah ne ta ce a cikin gwamnati wannan yana rushe annabi Muhammadin nan dan shi aka yi duniya annabin da aka halince ka dan shi annabin da aka halince ni dan shi annabin da aka halince ki dan shi da wani bishara saurare shi ya shi aka saurare shi wanda ce an yi duniya da lahira dan manzon Allah ne ina za ka samu wannan magana a littafi na addini wannan magana a littafi na addini ya ka same ta cewa an yi duniya da lahira dan manzon Allah ne ina ya ka same ta a littafi na addini na'am na'am na'am to tun da kai baka karatu ka je ka duba cikin dalailin nubuwa ta Imam al-Baihaqi zaka samu hadisin da aka samu Imam al-Baihaqi ya inganto shi duk da waɗansu daga cikin malaman ku zan zo in karanta daman hadisi ne wanda ya nuna darajar manzon Allah za su da ifantar da shi kai ibnu taymiya ma cewa hadisin maudu'i ne gara ma imam al-baihaqi shine yace hadisi ne da ifi hakan nan albani a cikin silsilatu a hadisu da ifa ya kawo wannan hadisin ya ce hadisi ne maudu'i duk wani ɗalibin ibnu taymiya duk hadisin da ke nuna darajar manzon Allah za su ce wannan hadisin bai inganta ba hadisin ƙarya ne duk kuma hadisin da ke nuna kaskanci ga manzon Allah za su ce wannan hadisin ya inganta to kaga wannan ya nuna in mun ce wahabiyawa makiya annabi ne wallahi tallahi haka ne domin mun riga mun gano a cikin hadisai duk hadisin da ke nuna girman manzon Allah sai mu da ibi ne maudu'i ne duk hadisin da ke nuna kaskanci ga manzon Allah su ce wannan hadisin ingantacce ne to dr jaki ka duba da la'ilin nubuwa lamaktarafa adamul kadi'ata lokacin da annabi adam ya kuskure lokacin da Allah ya ce mai uskun anta wa zawjukal jannata wa gulamin haragadan haisu ituma sai ce wala taqraba hadhihi shajarata wa takuna min zalimin ya kai adamu kai da matarka ku zauna a aljanna ga abin kayan aljanna nan ga sunan nan a ragadan a wace. ku abin da kuwa ga dama amma ga wata bishiya kar ku je kusa da ita sai ku zama cikin wanda suka zalunci kansu to nan ne sai shaidan ya zo ya ce haladun luka ala shajaratul kuldi wa mulkin la yubla fadallahu ma bi gurur balamma zaqa shajarata wa radallahu ma sawatuhuma wa rabbika yaksibani ma min waril janna suka ce yar itatuwar da Allah subhanahu wataala ya hana su su ci to sai Allah ya ce annabi Adamu Allah ya ce kar yayi yayi ba a sa Adamu rabbahu fagawa to me annabi adam yayi fatalaka adam min rabbi kalmatin fataba alai annabi adam sai ya rike wasu kalmomi sai Allah ya gafarta mai albarkacin wannan kalmomin wasu kalmomi ne qur'ani ya mana bayani qala rabbana zalamna anfusana wa illan tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal kasirin Allah mun zalunci kanmu an ba gabarta mana ba za mu kasance cikin wanda suka yi asara in ji annabi Adamu da nana hauwa'u. to a sunna fa idza qila qur'an idza qila alquran la budda an yuqal as-sunna fa inna al la yajri illa bis sunna an ce qur'ani dole a ce hadisi domin hadisi baya gudana sai da qur'ani qur'ani bai gudana sai da hadisi an fahimta ko to a hadisi ka duba cikin dalailin nubuwa ta Imamul bai baihaqi lamma raba Adamu khadiata lokacin da Annabi Adamu ya yi wannan kuskuren tawassala bi Muhammadin ya kama kafa da Annabi Muhammadu me Annabi Adamu ya ce cewa ya as'aluka bi haƙi Muhammadin Allah ina roƙonka dan Annabi Muhammadu illa ma gafartali na san zaka gafarta mu sai Allah ya ce ya Adamu ya kai Adamu kaifa arabta muhammadan wa lam akluquhu ya akai kasan muhammadu ban halicce shi ba sai Allah ya ce sai annabi adam ya ce ya rabbi ya ubangiji na lamma ni lokacin da kal halicce ni wa rafa'tu ra'si ila sama na daga kaina sama wa ra'aitu ala qawa'imil arshi sai naga an rubuta kafafun al'arshi la maktuban an rubuta a rubuce la ilaha illallah muhammadur rasulullah an rubuta la ilaha illallah sannan sai aka hada da muhammadur rasulullah annabi adam ya ce annabi adam ya ce wa alimtu annaka lan tudifa ila ismika sai na gane ba za ka iya hadawa zuwa sunanka ba illa ahabbal kalki ilaika sai wanda ka fi so a cikin halittanka sai Allah ya ce ya adamu innahu la habbal kalki ilayya lalle annabi muhammad shi na fi so cikin halitta na isa altani bi haqiqat gafartu laka tun lokacin da kace dan annabi muhammad na gafarta maka laula muhammadu ma kalakatuka ba dan muhammad ba da ban halicce ka ba adamu ashe adamu ma baban halittan gabaki dai Allah ya halicce shi dan annabi muhammadu dakta jaki ga hujja mun baka a cikin littafin malaminka lawal ahmad kaji ga hujja ya ce a kawo mai hadisi ko to gashi Allah ya ce wa annaba adamu laula muhammad ma kalakatuka ya adamu ba dan muhammad ba da ban halicce ka ba adamu ma abul bashari mibdali adamu ta tahu bi auladi durran ya luzi bihi haina adamu ma Allah ya yi shi ne dan annaba muhammadu duk wani dan adam Allah ya yi shi ne dan annaba muhammadu mu ma Allah ya yi mu ne dan annaba muhammadu duniya ma Allah ya yi ta dan annabi Muhammadu lahira ma Allah ya yi ta dan annabi Muhammadu wala Muhammadu ma kalakatuka ba dan Muhammadu ba da ban halice ka ba wa ma kalakatul anbiya kai annabawa ma dan annabi Muhammadu aka yi su wal mursalina manzanni ma gabaki ɗaya dan annabi Muhammadu aka yi su walal jannata aljanna ma dan annabi Muhammadu ne walan nara wuta ma dan annabi Muhammadu ne duk wanda ya kishe shiga duk wanda ya so shi kuma ya tsira daga shiga wuta saboda haka da kake ga hujja mun baka sannan idan ka ƙara dubawa malaman da suka malaman da suka musanta wannan hadisi bari ka ji su su ne irin ibnu taymiya hazal hadisu mawdu'un ibnu taymiya ya tabbatar da wani hadisi wai hadisin ƙarya ne saboda me ya nuna girman manzo Allah kama auda shaykhul islam ibnu taymiya kama yadda shehun musulunci ibnu taymiya ya bayyana inna ah, ah, li'anna Allah subhanahu lalle Allah madaukakin sarki inna ma khalaqal jinna Allah ya halitta mutum ne wal eh, aljani wal insa da mutum liyu dan sibau liyu sibau ta masa wadaushe shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa min jumlatil insi daga cikin jumlan mutane Adamu akwai annabi Adamu sai ya ce wallahi wali tawfik intaha wannan karuwa majmu'ul fatawa ibnu taymiya kenan ya karaita wannan hadisin saboda shi makiyin manzon Allah ne sannan in ka duba cikin wannan littafi na dalailin buwa na imamul za ka ga inda ibnu zaka imam inda imamul baihaqi yace da bihi abdurrahman bin zaidin wannan wanda ya kaɗaita da wannan hadisin shine abdurrahman dan zaidu bin aslam dan aslam wa huwa da ibn shine mai rauni to shi sa aka ce hadisin da ifi ne amma saboda ƙeyar annabi wa ibnu taymiya asalin hadisin a imamul al haƙi ya ce da ibi ne amma ibnu taimi ya ce maudu'i ne ya ce maudu'i ne saboda ibnu taymiya ya ji an faɗa martaban annabi shi yasa ya ƙaryata hadisin amma imam al ya ce saboda akwai abdurrahman bin zaid bin aslam shi kuma abdurrahman bin zaid dan aslam laifinsa kasirul galadi yana da yawan wasa kamar yadda zamu mun muku bayani an ce hadisi da ibi abin da ake nufi ba maganar manzon Allah bane da ibi a'a ta yi yawa a cikin masu ruwayan hadisin a samu mutum mai yawan wasa ko a samu mai yaudari ko a samu mai karancin hadda sai a ce wannan hadisin mai rauni ne wani yana kokonto sigar da aka rawaito hadisin ya faɗa daidai ko bai faɗa daidai ba sai a ce wannan hadisi ne mai rauni amma ba wai maganar manzon Allah bane sallallahu alaihi wa sallama mai rauni to kaga can ibnu taymiya ya ce hadisin ƙarya ne nan kuma imam al-baihaqi a cikin dalailin nubuwa shi kuma ya ce hadisi ne da ibi shi kuma hadisi da ibi ai ana yin yi umaru bihi yusta'malu yusta'malu bihi fit targhib wat tarhib ana amfani da hadisi da ibi wurin kwadaitarwa da wurin tsoratarwa da wurin tsoratarwa to sai malai yace wa qala shaykhul islam wa qala shaykhul islam ibnu taymiya fi tawassul ibnu taymiya ya faɗa wannan hadisin a wurin tawassuli da manzala sallam sannan malam yace waruya marfu'an wa mawquban an rawaito wannan hadisi marfu'i kuma mawqubi ala Umar ibn Khattab radiyallahu anhu an rawaito shi ne ba ta hanya ɗaya ba an samo shi ma ta hanyar Umar ɗan Kaddaf Allah ya kara masa yadda wa fihi shi a cikin sa Abdurrahman bin Aslam har yanzu akwai Abdurrahman ɗan Aslam da Ibn wannan da ibi ne bittifaqim da ittifaqin malaman hadisai wa yaglidu kasiran aikin shi hukuncin sa laifinsa sa shine yana da yawan wasa sannan wa hakama alaihi albani imam albani yayi hukunci wa wannan hadisi ah, bi annahu mawdu'un kaji ko tunda dalibin ibnu taymiya shi ma ce hadisi ne na ƙarya saboda hadisin na nuna girman annabi muhammadu bi silsilatul da'iba a cikin hadisan sa silsilatul ahadisul da'iba da saboda haka yan uwa mun riga mun sallama da jaki daman jakin jaki ne kai kuma lawal ahmad ga hadisi ingantacce ka ci gaba da baɗan cewa Allah ya yi duniya dan annabi Muhammadu ga hadisi mun zamu daga cikin littafin ma malamin su wanda ya tabbatar da cewa Allah ya yi duniya da mutanen duniya dan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da tajaki Allah ya shirye ka wannan shine abin da zamu faɗa yan uwa wannan cibiya tamu kamar yadda kuka sani da'iman takan taimaka abin da ya shafi harkoki na rashin lafiya ko harkoki na sihiri ko harkoki na ko matsalan jinnu ko matsala ta maita ko matsala na kowane irin rashin lafiya insha Allah rabbi za a iya samun mu a YouTube channel namu mai suna mai baro ta TV sannan an tuntuɓi wannan number waya ta mu insha Allah inda kake a duniya za mu taimaka maka da taimako kuma za a samu nasara ita ce 081 63 za ku iya ganin ta ma a saman karatun nan insha Allah rabbi wassalamu alaikum